وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي مغلقة لكي نتكين جرمبوتي a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna 21 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul hajji muna kan aya ta goma sha takwas ta ashirin da biyar a kafin mu shiga za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi akwai wanda yake tambaya game da kashe miciji da muka yi magana ya ji na ce a kashe miciji duk inda aka gan shi wannan shine al'asul in banda micijin gida annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce wa micijin da aka gani a gida a mishi wani wasu malaman sun takaita wannan hukunci ga macizan madina ba na ko'ina ba wasu kuma sun ce a na ko'ina ya kamata hukuncin ya shafe su amma dai akwai macijin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan ko'ina inda aka gashi kashe shi shine wanda yake da za a gashi yana da wani zanen biyu haka zane biyu a bayansa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin kashe shi a ko'ina ne ba tare da jira ba shi izini ko wani abu ba ban faɗi wannan ba saboda ba matsalar kashe miciji muke magana a kanta ba wani lokaci akan takaita an sani akan fatawar da aka yi ba sai an shiga wasu bayanai kuma da ba su ne mahallin fatawar ba muka ce za mu yi haka wasu abubuwan za su yi faɗi shin dan wata shida za a iya cire masa zakkarfin da kai ko yanzu aka haife shi inda an haife shi ya rikki watan ramadan kafin faduwar rana idan an haife shi bayan watan shawwal ya bayyana in an ga wata aka haife shi ke rana shi bai rikki ramadan ba ba zai shiga ba amma in dai kafin rana ta faɗi a kwanan wato kwanakin ƙarshe ko a kwana na ƙarshe kafin faduwar rana aka haife shi to wannan ya shiga cikin wanda za a fitarwa da zakka ballantana kuma wanda ya yi wata shida shin ya halatta yin addu'a a cikin sujudi ko tahiya a cikin sallar farilla kwarai kuwa a cikin sallar farilla a nan ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koyar da tahiya yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ko thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha bayan mutum ya gama addu'a bayan mutum ya gama tahiya annabi yace sai ya zaba addu'ar da yake so a cikin tahiya sujjada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum sujjada ku yawaita yin addu'a a ciki domin ya dace a an samu ku saboda haka da sujjada da tahiyya dora ne na addu'a a sallar farilla ko a sallar nafila babu bambanci bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نبقه من عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله للي وعند سكا كافرتا وما سكي توش هير الله والمسجد الحرامي سكي هانا متاني إساق مسلاتي من الفرمه allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a wanda muka sanya shi bai ɗaya ga mutane al'atifu fihi wal bat wanda yake zaune a cikin sa da wanda yake zuwa daga waje faman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim wanda kuma ya nufi fandara a cikin sa da zalunci to za mu dandana masa azaba mai radadi muna kan gabar fadar Allah subhanahu wataala wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda duk ya nufi fandara a cikin wato hurumin makka da zulmin da zalunci Allah ce zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi ubangiji su wata wata'ala yana gargaɗi ga dukkan wani wanda zai ji a ransa cewa zai saba wa Allah zai yi babban laifi ko zai yi zalunci a cikin garin makka ko zai karkace wa hanyar Allah ko zai yaɗa bida'a. ko shirka ko wata lalata a cikin garin makka allah subhanahu wata'ala yana gargadinsa yana tsoratar da shi cewa in har ya yi wannan tunanin to ubangiji zai tsantsana masa azaba mai tsanani a nan da allah ce bi zulmin malamai suka ce ana nufin ya yi nufin zalunci da gangan ba wai ya yi wani abin da a hakikaninsa zalunci ne ba amma ba da gangan ya yi ba kakan iya yin wani abu na ka cutar da wani ko da zai cutar da wani amma ba da ganganci kai ba wanda ba a cewa kai ma ka da karkashin wannan wato narkon da ubangiji ya yi a'a sai mutum ya yi da gangan ya nufi abin da gangan kamar yadda ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz ya faɗa ya ruwaito daga abdullahi dan abbas ya ce huwa ta'ammud ana magana akan wanda ya yi gangancin yin haka abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu jarir al-tabari an rawaito da gare shi yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzihu min azabin alim yace ai anna allah an tastahilla min al-haram ma harramahu allah alayka bil lisan aw qatl fatazlimu man la yazlimuk wa taqtulu man la yaqtuluk فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم عبد الله بن عباس ya ce abinda wannan aya take nufi shine ka aikata wani aiki na haramun a cikin hurumin makka a gari mai alfarma na makka ko ta hanyar harshenka ka faɗi wata magana da ta saba Allah ta saban Allah ko magana da za ta cutar da wani ka zage shi ko ka yi masa bakar magana da zai ji zafi ko kuma ta hanyar kisa ka zalunci wanda bai zalunce ka ba ko ka kashe wanda bai da niyyar kashe ka fa idza fa'ala zalika abdullahi dan abbas yace to duk wanda ya aikata haka faqad wajaba lahu azabun alim azaba mai radadi ta wajaba akan sa haka nan abdullahi dan mas'ud shi ma ibn jarir at-tabari ya rawaito daga sa yana cewa ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin fatuktabu alayhi babu wani mutum a wani wuri daban da zai yi tunanin saban Allah a rubuta masa laifi ولو أن رجلا بعدن بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم أما كما دا أتي قاوان متن أتكن قرن عدن عدن أبين أتكن قرن عدن أبين تكن قطر يمن لذي ينير شيوا زي كشي وني أولا واتو قرين مكة la azaqahu Allahu min al'azab al'alim lalle da Allah ya dandana masa azaba mai radadi wato abin da yake cewa duk wani wuri ba ba makka ba dan mutum yayi niyyar aikata aikata laifi idan bai aikata shi ba to ba za a rubuta masa wannan laifin ba sai in ya aikata kamar yadda ya tabbata a hanisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dama cewa duk wanda ya himmatu man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba tsoron Allah ya sa shi ya fasa ya tuna ranar tsayuwarsa gaban Allah ya tuna wato mugun sakamakon zalunci sai ya fasa aikata wannan laifin shi ma a bashi lada akan haka kan rashin aikatawar wannan a ko'ina amma ban da garin makka ce ba wai kana cikin garin makka ba ka yi niyyar aikata laifi ko kana wata ƙasa ne a wani gari mai nisa sai zuciyarka ta saƙa maka cewa akwai wani a garin makka kana da so ka cutar da shi ko baka cuce shi ba abdullahi dan abbas ya ce to wannan aya tana nuna cewa za a ɗanɗana maka azaba mai raɗaɗi haka nan abdahak ibn muzahim shi ma ya ce inna rajula la yahummu bil khati'ati bi makka wa huwa fi baladin akhar wa lam ya'malha fa tuktab alayhi yake cewa mutum zai iya yin tunanin aikata laifi a makka yana wata ƙasar daban kuma bai aikata ba amma kuma za a rubuta masa wannan alhaki saboda ka sha'anin ƙasa mai alfarma sha'ani ne wanda yake babba kuma da duk zai yi tunanin aikata laifi ma ko da bai a ƙasar yake ba kai ko da ma bai taɓa zuwa ƙasar ba a ce mutum bai ma taɓa zuwa ko iya ba amma ya tunanin in ya je maka shi ko sai ya yi sata haka kawai ya ja wa kansa jafa'i shi da bai taba ko taka iyafar ba amma ya fara tunanin inda zai je maka sai yawa larabawa sata ko sai ya cuci wani to wannan tunanin kadai mala'ika zai ja abin rubutu ya rubuta masa shi shine nuziquhu min azabin alim to ina kuma ga wanda ya taka kafa ya je haccan ba ma tunanin ya yi laifin ba tun daga nan daman ya kulla niyyar zai je ya yi ta'asa ne a can wanda suke zuwa domin su yi sata domin su yi sale domin su yi <clears throat> badala matan da ake iba daga nan da 'yan mata da zawarawa da wanda suke kashe aurensu da wanda suke tafiya da aurensu su je can don su yi barna su je su yi karuwanci a jidda ko wani abu mai kama da wannan to ina su wannan wani irin azaba ce suke tunanin suke su, idan wanda tunani kawai yake takawa yake a ransa bai ma samu ya je yayi ba <clears throat> Allah ce wa man yurid irada ce kawai yake da ita niyya niyya ce kawai yake da ita Allah ce nuzikhu min azabin alim to ina ga wanda shi har ma ya ji ba kuma niyyar ya tsaya akan ta ba ma har ma ya yi ta tafka laifuffuka iri iri a can wanda suna nan isabat ne gangan ne ake da su wanda suke zuwa ƙasa mai tsarki domin su yi jarima domin su yi sata ga mutum yana wafi yana roƙon wai Allah ya ba shi ta'a ya je sata ne amma yana roƙon Allah ya ba shi ta'a ya sace aljihun wani balarabe ko wani ɗan umara da ya taso daga ƙasar su ya biya kuɗi don ya zo ya bauta wa Allah shi kuma ya biya kuɗi don ya je cutar da shi a a gaban ɗakin Ka'aba ana sane ana yankan aljihu ana wafi ina irin wannan ƙeƙashewar zuciya ta kai ce kana cikin ɗaki mai alfarma a gaban ka'aba amma kana tunani ya za ka cutar da wani babu shakka wani ba ƙaramin narko ba ne ubangiji su manu wata alaiki gaya wa bayan allah haka nan waɗanda za su taimaka wa masu irin wannan akwai waɗanda su aikin su nan su biya wa masu zuwa can su yi baɗala a biya musu a yi musu visa a yi musu tikiti su je in sun je can su biya da riyal nan an kashe musu dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar in sun je can su ba da miliyan ɗaya in miliyan ɗaya kashe musu a ce su ba da miliyan biyu to waɗanda suke yin wannan su ma suna ƙarƙashin wannan ayar domin taimakawa ne akan saɓan Allah taimakawa ne akan ɓarna akwai waɗanda aikin suke nan sana'a suke nan su sa mata su kashe aurensu wasu kuma ma da auren nasu za a hure musu kuɗi ce da kin je can zaki kuɗi wannan talaucin da kike fama da shi kike zaunawa sai mijinki ya baki in kika je can to duk zaki ɗauke nauyin gidanku har ma da iyayenki da yan uwanki za ki samu kuɗi in kika samu aikin gidan larabawa ka a bushe musu kunne a hure musu kunne shi kira a ce baki da kuɗi bari in za a miki aiki in kin je can da abin da kika yi za ki biya da riyal saboda in aka canza riyal din nan sai ka ga ninkin abin da aka kashe mata an kashe mata dubu ɗari biyar a can za a karɓi miliyan ɗaya miliyan ɗaya aka kashe mata miliyan biyu za a karɓa babu shakka waɗanda suke wannan aikin jarima suke aikin wannan jarima wanda fasakwarin ɗan adam ne ka ɗauki ɗan adam ka hure masa kunne ka kai shi gurin da zai wulaƙanta da za a ƙasƙanta shi a wulaƙanta shi a tozarta shi zanto ba shi da mutunci dabba ta fi shi mutunci babu shakka wannan laifi ne bayan laifin da kake wa Allah hatta kasar kama kana mata laifi domin wannan human trafficking ne kana daukan mutane ne kana fasa su kana kai su gurin da abin da kake faɗa musu ba shi ne ba mu musulmanmu ana musu yaudara a kai su irin wannan gurare saboda gurare ne masu alfarma masu daraja a zukatan musulmi waɗanda ba musulmi kuma sai a gaya musu kasashen turai sai ya zo mace a kai ta ƙasar turai ƙarshe sai ta waye gari ta ganta a gidan karuwanci ba ta da ci ba za ta samu ci da sha ba sai ta yi karuwanci kawar ta ki taso dole sai karuwanci in kuma wani hamu sai a kwashe sai a kai su can a ce za ta ji ta samu aiki da girmawa kuma ana biyan ta kuɗi ma dudu dan kankanin lokaci in ta shekara ɗaya to za ta gina gida za ta sai mota a najeriya saboda ka a mata wannan hudubar shedan ko wanda gabanin azumin nan ta rubuto taiwo taiwo tambaya tana kuka a taimaka mata an kai ta tun tana shekara takwas take aiki gurin gidan larabawa ana karɓar kuɗa ana tura wa iyayenta ta isa aure yanzu tana son ta zo najeriya ta yi aure amma iyayen sun hana ta kuma an bi an kulle ta an hana mata hanyar da za ta fito da ƙasa tana kuka irin azabar da take ciki tana ce a yi addu'a kuma a yi wa'azi ga mata da iyayen da suke yi wa 'ya'yansu irin wannan iyaye maza ko mata da suke sa a ɗauki su ƙanana a je a kai su ƙasa can cikin larabawa a cewa za su rika samun kuɗi yarinya ba su samu ilimi ba su samu karatu ba ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba in ba ikon Allah ba sai ga cewa daga lokacin ne an buɗe mata ƙofar lalacewa sannan ta girma an hana ta aure saboda abin da take samu daga hannun larabawa abu shakka wannan ba ƙaramar jarima ba ce idan har Allah zai yi wa wanda ya yi niyyar saban Allah kaɗai aka ce nuzikhu min azabin alimi azabar ma mai raɗi azabar ma ba kankanuwa ba to ina ga wanda shi yake ɗaukan wannan laifi ba wai kawai tsakanin shi da Allah ba har ma yi abin da zai cutar da wanda bai ji ba bai gani ba babu shakka wanda laifi ne babba kuma wannan tsoratarwa ce ga dukkan wanda ya zanto wannan ce sana'arsa to lalle idan na tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya nemo sana'a ta gaskiya sana'a ta mutunci sana'a da ba za ta zefa cikin fushin Allah ba wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana nufin waɗanda suke ɓoye abinci a garin makka su ɓoye shi don ya yi tsada sannan su fito su sayar kamar habib ibn abi talib yake cewa humul muhtakiruna tsama fi makka su ne masu ɓoye abinci don ya yi tsada a makka wasu kuma suka ce a'a ayar tana maganar dukkan wanda zai aikata wani abu da aka hana shi aikatawa wani abin da aka haramta masa aikatawa a ko ina ne hatta mutum ya rika cewa bala wallahi ko walla wallahi na da'a na rantsi da Allah ko e na rantsi da Allah mujahid ya rawaito daga abdullahi dan amr da ce sahihiya tana cikin musnad ibn abi tana cikin tana cikin tafsirin ibn jarir jami'ul bayan abdullahi ibn عمر yana ce ya kasance yana da gidaje guda biyu ɗaya gidan ba a cikin garin makka ba ɗaya kuma ya yi shi a cikin garin makka a cikin haramin makka to in yana son zai yi wa iyalansa fada wato zai yi musu fada ko zai hukunta shi akan wani laifi da suka yi masa to sai ya bari sai an je wancan gidan da yake wajen makka ba zai yi musu a cikin garin maka ba aka tambaye shi me yasa yake haka yace abin da yake yasa yace su ana gaya musu cewa an min al an ya ar-rajul kalla wallahi ko bala wallahi faɗar eh wallahi ko a'a wallahi an ce shi ma yana daga cikin faɗara a garin makka yace to saboda gudun haka inda mutumin da zai yi faɗa irin waɗannan kalmomin za su ta fitowa daga bakinsa irin wannan rantsa-rantsan wanda Allah ya kira shi Allahu yamin yace to gudun kada in tashi fada iyalai iyalaina a cikin garin maka in rika fadar waɗannan lafazan kuma in shiga karkashin wannan ayar shi yasa gidaje na biyu ne ɗaya a cikin makka ɗaya kuma a wajen makka idan fada ta kama zan yi wa na sai in dauna wato fushi na danne shi sai mun fita mun je can an tafi jidda ko an tafi ta'if a can sai ya musu fada wasu daga cikin malamai suka ce wannan ana nufin duka wani laifi duka wani abin da laifi ne zalunci ne cutarwa ne ya shiga karkashin wannan aya ba wani abu ake nufi a karan kansa ba ban da wani laifi a kowane irin laifi ya shiga ibn jarir al-tabari yake cewa wa aula al-aqwal allati dhakarna fi ta'wil hadhihi al-aya bis-sawab al-qawl alladhi dhakarna an ibn mas'ud wa ibn abbas maganar da tafi dacewa da fassara wannan ayar ita ce maganar da aka samu daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud cewa ma'aniyun bil zulmi fi hadha al mawdi' kullu kullu ma'siyatin lillah ana nufin dukkan wani saban Allah shi yake nufi da zalunci anan وذلك أن الله عم بقوله ومن يريد فيه بإلحاد Allah الله سبحانه وتعالى غمن miyar magana yayi bai ware wani zalunci bai ce duk wanda ya nufi fandara da zalunci a cikin garin Makka walam yukhassas bihi walam yukhassas bihi zulmun duna zulm sai kabarin wala akan fa huwa ala umumi babu wani hadisi ko wata aya da ta nuna ga irin zaluncin da shi kadai ake nufi anan hakanan babu wani abu na hukuncin hankali wanda yake nuna cewa wani zalunci ne ke bantacce ake nufi anan don haka anan ana nufin dukkan wani abin da saban Allah ne laifi ne idan mutum ya yi tunanin aiwatar da shi a cikin garin maka a cikin hurumin maka babu shakka ya shiga ƙarƙashin wannan ayar haka nan shi ma abu abdullahi al-qurtubi a tafsirin sa shi ma maganar da ya tabbatar kenan yace al ilhadu wa zulmu yajma'u jami' al-ma'asi yace fandara da zalunci da aka yi magana a nan ta kunshi dukkan saban Allah dukkanin saban Allah min al-kufri ila al-sagha'ir ce daga kafirci ma har kananan laifuka wato har karamin ma laifi فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه abu abdullahi al-qurtubi yace saboda darajar wannan wuri darajar wannan wato gari Allah subhanahu wata'ala ya alkawarin narko alkawarin azaba ga dukkan wani wanda yayi mummunan niyya a cikin sa wa man nawa sayyi'atan wa lam ya'malha lam yuhasab 'alayha illa fi makkah duk mutumin da zai yi niyyar aikata mummunan aiki kuma bai aikata ta ba wato bai aikata wannan aiki ba ba za a yi masa hisabi a kan shi ba in banda a makka a makka ne wannan inda mutum ya yi mummunan niyya to na mummunan niyya za ta bi shi هذا قول ابن مسعود وجماعة من wa وغيره wannan ita ce maganar abdullahi dan mas'ud ita ce maganar da dama daga cikin sahabbai cewa a ayar tana magana ne akan dukkan wani laifi ko ma wani ne daga kafirci abin da ya yi sa al-hafiz ibn kathir tsabari shi ma bayan ya kawo wasu maganganu na malamai da suke faɗar wani abu daban kamar masu cewa ana nufin ɓoye abinci ya ce to waɗannan wato da waɗanda suka ce ana nufin shirka wato haɗa Allah da wani ko bautar wani Allah ibn kasir ya ce wa hadhihi al-athar wa in dallat ala anna hadhihi al-ashya' min al-ilhad wato waɗannan waɗannan ruwayoyi ko da sun nuna mana cewa waɗannan abubuwa da aka ambata suna daga cikin fandila a cikin garin makka walakin huwa amu min zalika amma maganar fa ta fi karfin haka maganar ta haɗe dukkan wani laifi bal fiha tanbihun ala ma huwa aghladu minha anan tambihi ne ake faɗakarwa ake hannunta mai sanda ake game da wanda zai yi wanda ya fi wannan girma idan aka ce ana nufin kawai mutum ya ɓoye abincinsa lokacin da ake bukata ya fitowa ya sayarwa da masu bukata an ce yana cikin al'ilhadu da zulmin to ina ga wanda zai yi shirka ina ga wanda zai je kitsa bid'a akwai wanda suke tafiya garin makka kawai don su je su bid'a to kaga waɗannan babu shakka sun fi waɗanda za su je su yi zunubi girman laifi a gurin Allah domin laifin bid'a shine yake biyo laifin shirka daga shirka sai bid'a to akwai wanda takamaimai dan su yi bid'a har ma wani ga alfahari yake wai ya je maka ma yayi yi bid'a shaci ba an ce su wahabiyawa bane to a can ma na je na yi shi gani yake yi kama wani abin kirki ne ka ƙara zangalo sama da kara ne mm. saura kanka ka ƙara jawo wa musiba ka tsaya ba ba za ka daina ba to ka kwashi zunubin ka nan najeriya fi maka sauki akan ka je ka daddago zunubin da yake cikin maka akwai wanda suke tafiya don wannan akwai wanda suke tafiya su je su yi tsafe-tsafe a je don a yi wani tsafe-tsafe hmm. ko a je a yi wani karatun bida'a akwai wanda da aka ce yana zuwa shi wai ana tura shi yan jahilan yan siyasa jahilan cikin su wanda ba su san komai ba game da addini sai su tura irin su je su yi musu addu'a zai je masa saukar qur'ani ayoyin ba surorin madina a karanta su a madina surorin makka a karanta su a makka wato shi shi salam ma don a fahimci cewa shi saukarsa ta musamman ba irin ta sauran gama gari ba ce saboda ka ya mata wata kwalliya duk wannan bid'o'i ne mutumin da ya je yayi wannan yana karkashin wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuziqu min azabin alim wanda za su je a yi sauka daga ƙasa zuwa sama a faro daga ƙasa a yi ta yin sama karatun da za a yi shi ta baya da baya babu shakka wannan kafirci ne kafirci ne domin gaba ɗaya rikita maganar Allah ce ba za ka faranta fatiha ka fara da ahir karshe sannan ta sama sannan ko da wai suke yi wa alkur'ani irin wannan cin zarafin wani cin zarafi ne magana Allah Allah ya magana ta cikin hikima gaba ɗaya ka har ta saboda wai shaidanu su baka gudunmawa ka samu biyan bukata ka samu biyan bukata ka yarda ka fusata ubangijinka ka yarda ka je inda ɗakin sa yake garin da ya fi kowanne alfarma garin haihuwar manzansa ka je can ka tsokano ubangiji su da wata ala a can kai a tunaninka cewa ubangiji ba abin da zai maka babu shakka da kai da ogan naka da ubangidanka sai kun ga irin kamun da Allah zai muku ko da zai muku talala ku rika ganin abin da kuke so yana samuwa to nan talala ce su fir'auna ba da an yi musu ita amma daga ƙarshe yaya aƙibar ta kasance aƙibar ta zanto mai kyau ba ta da kyau shi yasa Allah yana maganar aƙiba ne ba badi'a ba ba farkon ake magana ba ƙarshen tana yiwa farkon ka kaga kayi nasara ko ka samu abin da kake so to ƙarshen ake magana ƙarshen wannan ba zai yi kyau ba wanzur fa kana akibatu zalimi duba ka ga ƙarshen masu zalunci ya yi kasance ƙarshen mai zalunci ba ya kyau mai cutar da kansa saboda kamala ya ce an ambaci ƙananan abubuwa ko wasu abubuwa waɗanda suke na kurkusa don a yi maka hannunka mai sanda daga waɗanda suke masu girman gaske yace wa lihada lamma hamma ashabul fil ala taqrib albayt lokacin da abrahata da shi da rindinarsa suka yi wata waga domin su zo su rushe ka'aba ai ba su samu zartar da manufarsu ba amma ka duba yadda Allah ya kwatsa-kwatsa da su Allah ya saukar musu da tsairin abadi ya aiko musu da tsuntsaye dodo dodo tarmihin bi hijaratin min sijjid suna jifan su da duwar watsu na konannen yankun wuta haka Allah subhanahu ya yi kwatsa-kwatsa da su ya halaka su don su zama izina ga waɗanda za su zo baya ga wanda zai nufi wannan ɗaki da niyyar barna shi yasa zo a cikin hadisi cewa akwai wasu wanda za su zo iyakar ɗakin ka'aba Allah subhanahu ya halaka su suna cikin sahara kamar yadda zamu karanta hadisin a nan gaba al-allamatu shankiti alaihi rahmatullah Muhammadu al-Amin shantifi a cikin tafsirin Adwa'ul Bayan yake cewa abinda na fahimta a cikin wannan mas'ala wato abinda wannan aya take magana a kansa anna kullu mukhalafatin bi tarki wajibi yake dukkan wani sabawa Allah da ta yi ko dai mutum ya saba wa Allah ta hanyar barin wajibi kamar mutum ya bar sallah ya yin sallah ko ya azumi aw fi'li muharrami ko ya aikata haramu ya aikata wani abu na haramu yace tadkhulu fi dhulmi al kurtu wanda ya shiga cikin zalincin da aka ambata to kakkaza cewa sai ka taba kayan wani ne ko sai ka daki wani ko sai ka zagi wani ne sannan ka shiga karkashin ayar a'a duk wani abin da Allah ya ce wajibi ne ka aikata shi in ka bar shi a maka baka aikata wajibin ba ko ka aikata wani abu haramun da Allah ya ce ya haramta maka kai kuma ka yi shi a maka to mala yake cewa abin da yake bayyana daga wannan aya shine ya shiga cikin wannan zaluncin da Allah ya faɗa wa amma ja'izat amma abin da yake ja'izi abin da yake halal ne ba haramun ba ka itabin rajul imra'atahu kamar mutum ya yayi wa matarsa fada ko yayi wa bawansa fada ko yaransa fada yace fa laysa min al-ilhad wannan bai shiga cikin fadara ba bai shiga kuma cikin zalunci ba to abin da ya tabbata daga Abdullahi dan Amr yana nuna maka tsananin tsantsenin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi hatta abin da yake ja'izi ne hatta abin da yake ja'izi ne halal ne amma ba wani abin da Allah yake kwadaitarwa a kansa ba to tsoro suke yi su aikata shi a garin maka ina ga abin da yake haramun ne sannan wannan yana nuna maka farashin zama a maka farashi ne mai tsadar gaske farashi ne mai tsadar gaske babu inda yake da irin wannan tsatsauran hukuncin sai garin maka sai garin maka shi Allah ya yi ma wannan tsatsauran hukunci to kaga mutumin da yake da ruɓa imani a nan ma yaya ya kare da taga-taga kuma ya tashi ya wanke kafa sai ce zai je zauna a maka ai kaga ya jawo kanta saboda in anan abubuwa Allah subhanahu wataala yana kauda kai a can fa ba haka bane a can ba haka ba ne saboda ka zama a garin maka wato farashi ne mai tsadar gaske duk wanda yake can a zaune ko wanda zai je ya zauna ko wanda zai shiga umara ko ya je hajji to ya kafa kafa ya fito lafiya da rabu da Allah lafiya sai ya je neman garin neman jira ya rasa ido a irin wannan lokaci na azumi ga ana ta ana ta tururuwa ana kashe maɗuɗin kuɗi mutum ya biya wa kansa ya biya wa iyalansa ya biya wa ƴaƴansa ya biya wa mai rarrafe ma a yi masa biza a yi masa tikiti a tafi da shi a je a kama hotel mai tsada a kullum zai biya dala dubu saboda haka a cikin kwana goma zai biya dala dubu goma wajen wajen miliyan shida ba kaɗan wannan banda kuɗin tikiti banda kuɗin biza banda transport da zai kashe at least kafin ya je da sai ya kashe wajen miliyan bakwai ko takwas banda guziri banda abin da zai siyo na tsaraba to kuma ya je ya kwaso tirin zunubi kuma ya dawo da shi mai amfanin wannan ka sayi laifi da kudinka wasu suna zuwa don su yi ibada don su bauta wa Allah don su kusanci Allah amma da yawa suna zuwa don alfahari fariya fariya suke kai suna zuwa fariya saboda kada bare ya je bana na ce bai je ba sai ga ko yau ce ta haushi wani ko ba shi ne ya ci ya je wani an gai ya ga wani ɗan abokinsa ya kwaso gidan duka an taho to shi ma sai ga dan ne ba ba zai haka ba sai ka ga mutum ɗaya ya kashe wajen miliyan arba'in wai ya je umara ya dawo yawancin waɗanda za a je da su umara ba san mai umara ba ba su san ma mai umara ba ga makotansa suna kwana da yunwa su tashi da yunwa ga bayan Allah suna nan rana tana dukan su yanayi yana dukan su. ba zai iya fitar da miliyan ɗaya daga cikin abin miliyan arba'in ɗin nan bai ciyar da mutanen unguwarsa amma zai iya kashewa saboda fariya wai ya tafi umara ga wani yana zaune duk ibadar da ake a cikin watan ramadana ba ruwansa yana baccinsa a gida sai dai sha shayi azumin ne kawai zai yi shi ma gudun ganin jama'a kansa ce baya azumi amma ba za a gan shi a cikin gurin tafsiri ba za a gan shi gurin kiyamun laili ba ko ba yi zai yi a gida ba amma wai in goman karshe ta zo to wai zai yi ta a can wai duk zai fanci kai ai sallaka a nan ɗaya ce shi tashi kan ɗari ce ko dubu wai saboda haka zai zo lokaci guda ya maka fintin kau ba wanda yake da tabbas wace ibada ta ce Allah zai karba inna ma yatakabbalu Allah min al-muttaqin al-Hasan al-Basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da Allah zai karba daga waje da ba karamin murna zan yi ba in san wannan sujjada zan yi ita Allah ya karbe ta saboda me saboda na samu garanti cewa ina cikin muttaqi ne kenan muttaqina kuma su ne fi jannatin wa nahar to kai ina kake da garantin cewa wannan umarar da kaje wanda Allah ta'ala shi kadai ya san irin niyyarka kake da garantin cewa za ta karbu kake ganin cewa wannan bayan Allah talakawa da suke da masallaci su suna sallah kana ganin cewa cikin ɗan ɗan lokaci za ka musu fintinkau da za ka yi sallah a bayan limamin harami ba limamin harami ba zai ɗauke maka komai ba shi ma ta kan fi shi ba in bai ba Allah ba ko ga shi ga ka'aba sa abu jahil nan ne gurin hirarsu ko baka sani ba a nan gindin ka'aba take hira kai da sai shekara shekara kullun da safe abu jahil abu umayya alwalid ibn al-mughira duk da in suka fito nan ne da basu, ba kana da kana karanta sira ba annabi zai zo zai sallata ce waye zai je masa kaza waye zai masa kaza wanda ya ce su ya cece su zaman sa gindin kaba to kai sai da za ka je ka yi shawagi ka yi shi a shawarar tsuntsaye saboda ka mutu tsoron Allah cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa wasu daga cikin malamai suna cewa man hamma an ya'mala sayyi'atan fi makka wanda duk yayi niyyar aikata mummunan aiki a makka azafahu Allahu al'azab al'alim Allah zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi bi sababi hammihi bi zalika wa illa bai fa'alha saboda wannan niyyar da yayi zai aikata ko da bai aikata ba bai khilafi ghairi al-haram al-makki min al-biqa sabanin sauran wurare a duniya wanda ba harami ba dan kayi niyyar aikata mummunan aiki ka aikata ba ba za a sa maka ba za fala yu'aqabu fihi bil hadd dan kayi niyya ba za a yi maka uquba ba sannan Malam ya ci gaba da cewa to fa hadhihi al-ayatu al-karima mukhassisatun li umumi qawlihi man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wannan ayar ta keɓance gamewar da hadisin nan yayi na Abdullahi dan Abbas inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya himmatu wato yayi niyyar aikata mummunan aiki sai bai aikata ba to za a rubuta masa lada na bai aikata ba to wannan ayar ta keɓance garin Makka وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليل في المخالفة في الحرم المكي ووجه هذا ظاهر don haka wannan aya ta kebance don a ƙara nuna maka tsananin hukuma ta saba wa Allah a cikin haramin makka wato a garin gari mai alharma na makka kuma fahimtar wannan abun zahiri yake yace wa yahtamilu an yakuna ma'ana ma'anar irada fi qawlihi wa man yurid fihi bi ilhadin al-azm musammin ala tikabin zambi fi tana wa wani ce ma'anar al'irada a cikin wannan ayar da cewa man ana nufin mutum ya ƙudiri niyya ya gama yanke hukuncin zai aikata laifi an san al’azul musammin wato mutum ya gama yanke ƙudiri zai yi abu ko bai yi ba a ko ina ne za a rubuta masa zunubi wannan ko ba a makka ba inda mutum ya gama yin niyyar zai yi abu to yana da wannan laifin matukar dai ba tsoron Allah ba ne ya sa ya tuba ya dawo annabi sallallahu alaihi yana ce idan ta kal muslima ne bai saifai ma fal qatil wal maqtul fi nar qalu ya rasulullahi hadha al qatil fa ma balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibi annabi yace wato idan musulmi biyu suka hadu da makamansu da takubbansu su to da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk wuta za su sahabbai suka ce mun fahimta wannan shi ya yi kisa zai tafi wuta amma me yi laifin wanda shi aka kashe annabi ce shi ma saboda yana da niyyar kashe dan uwansa riga shi wancan yayi ba dan haka ba shi ma da shi yayi nasara shi zai kashe shi saboda haka akwai iradar da mutum in yayi ko bai aikata ba a ko ina ne yana da laifi yana da laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi magana a duniya da na nafar duniya ta mutum kudi ce ya faɗi mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba dukiya bai san Allah ba a cikin dukiyarsa bai san haƙoƙin bai san haƙoƙin bayan Allah a cikin dukiyar nan ba yana fagamniya a cikin dukiyarsa annabi ya ce fa haza bi arda il manazil wani yana cikin mafi kaskancin masaukai na gobe kiyama sai ce sai mukumin da Allah subhanahu wataala bai bashi ilimi ba shi dukiya ba sai yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani wato wannan mai laifin da dukiyarsa ni ma in yi aiki irin nashi Allah ya ce fahu annabi ya ce fahu wa bi niyyatihi fa huma fil wizri sawa to ya ci alfarman niyyarsa shi ma ya ci albarkan niyyarsa mummunan niyyar da ya ci albarkarsa to haka suna tare a laifi kaga anan bai aikata ba amma da yake ya ci kudurin zai yi kawai dai bai samu damar yi ba to sai zanto ana masa laifi ana rubuta masa laifi لما مبيو البخاري لمسلم سروة حديث لقاء عائشة رضي الله تعالى عنها تكي تشيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا تشيوى يبذو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف يقصف بأولهم وآخرهم قالت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيه أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم النبي صلى الله عليه وسلم يتشيه za a samu wata rundunar mayaka da za su je yaƙar ka'aba sai sun zo wani guri mai sahara sai ubangiji wata ala ya sa ƙasa ta haɗe su da na farkon su da na ƙarshen su to shine Aisha take cewa Rasulullah ya za a haɗe na farkonsu su da na ƙarshen su a cikinsu kuma da kasuwanninsu da wanda shi hayya ce ta biyo da shi baya cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuksafu bi awwalihim wa akhirihim eh da na farkon da na ƙarshen gaba ɗaya za a musu kuɗin goro a hallaka su ƙasa ta haɗe su sun bai ba suna ala tihin, sannan sai a tashi kowa a kan diyarsa. sauraka in an je can niyya ta ce za ta bambance sauraka sha'anin ka'aba yana da girman gaske ko in ce sha'anin maka abu ne mai girma don haka wannan aya tana nuna wajabcin ka ga wato girman sha'anin makka ka girmama sha'aninsa kuma tsoratarwa ce mai tsanani ga wanda zai je da niyyar saban Allah ballantana kuma wanda za su je su yi saban Allah saban Allah a cikin garin harami girmansa yana da wato laifinsa yana da girma kwarai da gaske hatta tunanin laifi a cikin wannan guri laifi ne da Allah ke kama mutum da shi to wannan ka'ida ce kuma wasu suke dunkulaliya duk saban Allah a gurin da yake da martaba da daraja saban Allah a gurin da yake da martaba da daraja ya fi girma girman laifi akan a yi shi gurin da bai ke shi daraja ba to idan wani ya zo ce to ta yaya za a ninninka laifuffuka a gurare masu daraja ko a wasu lokuta masu daraja kamar wanda za su saba wa Allah cikin azumi shaharar ramadan wata ne mai alfarma wata ne mai albarka wata ne mai daraja a ce wanda za su saban Allah a cikinsa zai laifinsu sai ya fi girma akan wanda za su yi saban Allah a cikin wasu watanni dukkanin su ko masu saban Allah ne to wani ce to ya za a yi a ninninka a ninninka musu laifi to an sa anan shine ba a ninninka laifin laifin ba ninninka shi za a yi ba wato in sun yi laifi ɗaya a yi musu ukuban laifi biyu ko laifi uku ko goma a ubangiji subhanahu wata'ala ya bada doka ta bai ɗaya man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah ce duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to za a ninka masa shi goma wanda ya zo da kuma mummunan aiki to ba za a yi masa sakayya ba sai da gwarkwatan kwacin aikinsa wannan shine adalcin ubangiji da falalarsa wannan aya makkiya aya ce da ta sauka a makka wannan ayar da muke karanta wa man yurid fihi afwan wannan ayar da muka karanta ta biyu man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha aya ce makkiya domin aya ce cikin suratul an'am suratul an'am dukkanin ta makkiya ce amma qad ana iya ninninka laifin da mutum zai yi a makka min haifin kaifiya ta bangaren irin yanayin azabar da za masa wato ko da za a yi masa azaba iri ɗaya da ta wancan mai laifin da ya yi a wajen makka shi tashi yanayin ta ya fi tsanani a ce za a yi maka bulala ko za a yi wani bulala goma wanda ma za a mashi bulala goma wannan sai aka samu wani dan yaro shafulfuli wanda ba da kumari aka ba shi bulala aka ce yi ma wannan wannan ko aka samu wani garje da kato mashi karfi aka ce kai ma yi masa bulala goma dukkan su bulala goma ce amma ta wata sauki ta wancan dan tsugulgulin yaron kaga bulalarsa sai ta fi sauki akan ta wannan jan kata saboda ka ana iya barin su bai ɗaya ta fuskar adadi amma ta fuskar kaifiya ta fuskar kaifiya ba ta fuskar quantity ba ta fuskar quality saboda ka ta fuskar quantity duk ɗaya ne amma ta fuskar quality wannan nashi sai ta fi zama qualitative ah. saboda haka za mu ga ƙarshen ayar Allah ta nuziquhu min azabin ali za mu ɗanɗana masa azaba ba a tsaya iyanan ba sai aka ce azaba ko mai raɗaɗi wanda yana nuna maka cewa za a ninninka masa wato ba ninninka masa za a yi ba amma kuma azaba za ta yi kauri kwarai da gaske kuma idan ka ga dama kana ita hadisin man hamma bi hasanatin wanda yana magana kan man hamma bi yana magana kan wurin da ba makka ba amma ita makka aya ta yi togace ta cewa dukkan wanda ya zo da niyyar mummunan aiki a cikinta to wannan zai gamu da mummunar azaba ci gaba وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي والطائفين والقائمين والركع السجود الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم وما كتنا لوك تند مكا نونا وإبراهيم مكان البيت ورن قرب جنة لكن كأبا مكا تيد شيء ألا تشرك بي شيئا كدك هذا ولا أبدني فطهر بيتي للطائفين kuma ka tsarkake ɗakina ga masu ɗawafi wal qa'imina da mazauna cikin sa war da masu ruku'u suna sujada anan ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da mutum yadda wannan ɗaki mai alfarma ya samo asali wanda su waɗannan kafirai a yanzu suke wato jin cewa nasu ne suna wani kafafa da shi har ma suna hana mutane wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram amma suna hana mutane shiga masallaci ko suka hana su zuwa su yi ibada a wannan daki mai alfarma to Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan daki mai alfarma da waɗannan bayan Allah za su zo su ta Allah a ciki dan su aka gina wannan daki tun farko ba an gina su ne dan ku da kuke sa gumaka kuna bauta musu ba ku da kuke sa gumaka kuna bauta a cikin wannan daki ku ya kamata a hana ku shiga ku yi wannan bautar ba ku ne za ku hana waɗanda suke zuwa nan bautar Allah shi kaɗai ba saboda haka an ana gaya musu cewa wannan ɗakin asalin samuwarsa ko ginuwarsa akan wannan yanayin da kuke ganin sa ya tabbata ne a hannun ibrahim alaihissalam da irin wato umarni da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wanda kuma ya gina shi akan wani harsashi harsashin nan shine bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da hada shi da kowa ba kuma aka keɓance wannan ɗaki dan masu bautar Allah للطائفين والقائمين والركاع السجود Allah ce wa izba wa ana li Ibrahim makan albayt tunda lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim wurin wato gurban dakin Ka'aba wato Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabin sallallahu alaihi wasallam cewa ya tuna ko ya ambata wa tahabbansa. lokacin da Allah subhanahu wataala ya shirya wannan wuri na ginin ɗakin ka'aba ya saukarwa da annabi ibrahim salam wahayi ya nuna masa cewa ga inda zai gina ka'aba allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar bawwa'na bawwa'a ai hayya'na muka shirya masa duk abin da aka ce an yi shi shine an shirya shi ya dace da abin da ake yi ake so a yi a gurin shine tabuwi'a shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake amfani da kalmar bawwa'na domin kalmar bawwa'ana daga ba'a ba'a yana nufin komowa wa ba'u bi ghadabin min Allah ay raja'u bi ghadabin min Allah shi kuma gurin da aka shirya shi ya dace da abin da aka shirya shi domin sa guri ne da in ka je kai wannan abin to zaka kuma komawa to shi yasa aka yi amfani da kalmar ba'a domin wanda dai ya je gurin zai yi sha'awar komawa domin an shirya shi don bautar Allah kuma guri ne na tsarkake Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah ke cewa kazalika makkanna li yusuf fil ard ya tabawwa minha haitu ya sha hakanan muka wato shiryawa annabi yusuf wurin zama a bayan ƙasa yana zaunawa a cikin ta inda ya ga dama <coughs> Allah shirya masa wurin zama wanda yake mai dacewa da irin martabarsa da darajarsa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala a wata ayar yana cewa na hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wanda duk <clears throat> suka yi hijira wato don Allah bayan an zalunce su Allah ce tabbas za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a duniya lanubawwi annahum fi duniya hasana za mu shirya musu kyakkyawar rayuwa a nan duniya hakanan a wani guri suratul ankabut Allah yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum fil jannati lanubawwi annahum fil jannati ghurafa waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai za mu shirya musu gidajen benaye a aljanna saboda duk kalmar nubawwi anna nubawwi anna ta nufin shiryawa haka nan wa izbawwa'na li ibrahim muka shirya wurin ginin ɗakin ka'aba muka nuna wa annabi ibrahim alaihi wani wannan ɗakin ka'aba shine farkon ɗaki da aka gina wa mutane domin ibada yadda ubangiji bani wata alaƙi sha inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyana maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah ce inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalle farkon dakin da aka aje shi aka sanya wa mutane don bauta shine wannan da yake makka mubarakan Allah ya sanya shi ne albarka ne wa da lil alamin kuma shiriya ne ga mutanen duniya duka a cikinsa akwai wasu ayoyi bayyanannu akwai wurin tsayuwar annabi ibrahim shine maqamu ibrahim Allah ce man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi ya tabbata mai aminci mai kwanciyar hankali da zaman lafiya to wannan aya tana nuna cewa ɗakin Ka'aba daman can shi shine farkon ɗaki da da Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a bayan ƙasa dan bautarsa Annabi Ibrahim alayhi ya sa ya harsashin ne na gidan Ka'aba amma dama akwai shi yasa Allah ce wudi'a lin-nas lin anan kowa da kowa ya shiga saboda haka wannan daki a ayar da suke ta linnas zai nuna maka cewa ta annabi adam alayhi ya yayi bautar Allah a gurin ila iyaka annabi ibrahim alayhi salam ya jaddada ginin sa shi yasa za ka ga Allah ya ce wa iz bawwa'na li ibrahim makana albayt ga dama akwai wurin kenan an nuna masa gurin da daki shi yasa zaka ga yana cewa rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram a lokacin ba a haifi annabi isma'il ba lokacin kuma haihuwar annabi isma'il lokacin ne aka nuna masa gurin da zai yi gina ya annabi isma'il an haife shi ya girma da shi aka yi wannan wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna to haka su bin suka gina to lokacin da ya dauki hajara ya kai tawajin ghairu zizar'i wuri ne wanda babu shuke-shuke babu komai amma ce inda baitikal muharram saboda haka kaga ashe akwai dacen dakin kama amma wani abu ya sa ya gushi daga bayan ƙasa Allah sai nuna wa annabi Ibrahim gurin da ce to zai sake sanya harsashin gininsa saboda haka shine farkon gurin ibada da Allah subhanahu bani wata ya sanya wa mutane a bayan ƙasa shi ya sa zama awwala baitin a lillaji a cikin sahihaini hadisin Abu zarar al yake cewa na ce ya lallah. ayyul masjidi wuzi a fil ardi awwala wani masallaci ne na farko da aka fara sanya a bayan ƙasa annabi ce al haram masallaci mai alfarma na makka kana abu zar yace qultu summa sai wanne sai ce al masjidul masallacin qudus na mafi nisa sannan sai na ce na bainahuma nawa ne tazarar lokaci tsakanin sanya wannan da wannan ce arba'una tana. shekara arba'in saboda ga masjidul aqsa guri ne wanda yake da tsaddi shekara arba'in ne tsakanin tsakaninsa da samuwar ka'aba a bayan kasa kaga babu wani bai hude da zai zo tinkaho ya ce ayu inda masallaci ne alfarma yake a ƙasa akwai solomon template gurin bautar annabi ismail annabi suleiman cewa za su rushe masallacin kudus don su raya gurin bautar annabi suleiman an ce tsakanin ginin ka'aba da tsakanin eh, tsakanin samuwar ka'aba abin nan ka'aba da tsakanin shekara 40 to ko annabi Ibrahim alaihi ne ya samar da wannan gurin ya zanto aqsa ya kasance bayan shekara 40 kaga babu magana zuwa annabi lokacin ina magana annabi annabi yana cikin annabawan banu Isra'ila annabi Suleiman yana cikin annabi Sulaiman dan annabi Dawud annabi Dawud ne ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila wanda akwai annabawan banu isra'ila da yawa da suka gabace shi kafin ya zo sauraka shi ɗaya ne daga cikinsu su kuma isra'ila jikoki ne ga annabi ibrahim alaihissalam dan isra'il shine yaqub ya dan ishaq to kaga aka ce tsakanin samar da ka'aba ko da ka ce ibrahim alaihissalam shine ya gina ka'aba aka ce kuma a ƙasa masallacin kudus ya zo bayansa da shekara arba'in to ka san ba magana bace ta annabi suleiman alaihissalam ya riga ya shi ballantana ma masallacin kaba daman yana annabi ibrahim a.s. nuna masa gurin akai kamar yadda Allah ce bawwa'na da ibrahim makanan bai nuna masa gurin akai ce to anan ne yake nan da zaka gina shi shi yasa ce da ya kawo iyalinsa tun lokacin ba a ma nuna masa ba yace da wadin ghairi zizar inda baitikal muharram lokaci za zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure الله يأتي منا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته